ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا kuma wasu yara waɗanda suke kan samartakarsu suna kewaya su a cikin gidan aljanna idan ka gansu sai ka yi zaton su lu'ulu'u ne wanda aka watsa shi saboda kwarjininsu da hasken fuskarsu da kyawunsu da yawansu da rarrabuwarsu.